بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya da shi ne dace da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na hudu aya goma sha takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu alhajj wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci na shafiyafar mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu a cikin kano a nigeria yau insha Allah ta'ala za mu dora ne kan wannan aya da Allah ke magana a kan dukkan duniya ga baki daya da abin da ke cikinta da manya-manyan halittu suna yin sujjada ne da Allah ta da kauta da shi shi kadai kuma Allah ya bayani a ƙarshe cewa duk wanda Allah ya wulakanta shi to babu wanda zai girmama shi Allah ka girmama mu Allah ka raba mu da tozarta duniya lafiya بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والسجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله يكشوى ألم ترى وانا ألم ترى وتو daidai take da alam ta alam shin baka sani ba alam tara ko a takra bi kalbika baka karanta ba a zuciyarka ko baka sani ba lit takrir arru'ya huna bi ma'ana al-ilmi baka sani ba أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض شواشي الله أبنك يجكين سمي da abin da ke cikin ƙarsai duka gabaɗe suna yi masa sujada da rana walƙamaru da wata wannan jimu da taurari waljibalu washajaru wadawabu da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi wa kasirun minan nasu da da yawa daga cikin mutane wa kasirun haƙa alaihi azab amma da yawa daga cikinsu cikin mutane din azabar Allah ta tabbata a kansu wanda suka ƙaurace suka wa Allah su jana da suka zama wulakantattu turratattu ba sa sallah ba sa rukuni ba sa sujada wa man lillah duk wanda Allah ya wulakantar da shi duk wanda Allah ya tozartar da shi fa malahu min mukrim babu mai karrama shi babu mai girmama shi inna Allah yaf'alu ma sha. lalle Allah shi shine yake aikata abin da ya ga dama tabaraka wa ta'ala anan Allah yana nuna mana cewa komai da ka sani wanda aka ambata cikin wannan aya yana yi wa Allah sujada, ko ka gane ko baka gane ba ko ka fahimta ko baka fahimta ba sujada da ka gani kamar yadda dan adam yake yi wa Allah sujada to waɗannan halittu suna yi wa Allah sujada. kalmar sujud a larabci ba sai lalle an kafa goshi a ƙasa ba a tazallulu wal khudu'u shi ma sujuda ne kankan da kai mutum ya kankan da kansa hatta ya sunkuyar da kansa shi ma ana ce da shi sujada amma a shari'a sujada ta sallah sujada ta ibada ita wani an keɓance ta da kafa goshi a ƙasa a tursa ta goshi a ƙasa abinda ake nufi a nan wato duk dukkan halittu ga baki ɗaya suna ƙarƙashin kulawar Allah ne dukkan halittu ga baki ɗaya suna ƙarƙashin damgar Allah ta taqabdatillah kuma dukkan su sun mika wuya ga abin da Allah yake so in qiyadan tamman cikakken mika wuya da irin kaifiya da yanayin da shi Allah ya bar wa kansa sanin yaya bishiya ta mika masa wuya yaya ruwa yake mika masa wuya yaya itace yaya duwatsu yaya dabbobi suke mika wa Allah wuya su suka sallama wa Allah mu dai za mu yi imani da annar jami'ar ka'inati dukkan halittu gaba ke iya tasjudu lillahi suna yi wa Allah sujada amma kaifiyar sujada yaya waɗannan abubuwa suke wa Allah sujada nufawwidu kaifiyar shahadar sujudi lillahi ta'ala ilmu halin da ba wanda ya sani sai Allah dutse ya yake wa Allah sujada Allah ne ya ce dutse yana mai sujada ya yake masa Allah shi kansa bishiya tana yi wa Allah sujada wa shajaru duk wata itace da ta sani ta bishiya tana yi wa Allah sujada mun yi imani mun yadda wanda wa duk wata dabba da ka sani musulman dabba da kafiranta gaba daya duk suna yi wa Allah sujada amma yaya suke yi ba wanda ya sani sai Allah sai kuma wanda aka sanar a wahayi da rana da wata dukkan su baki daya suna yi wa Allah wato sujjada jami'u man fi samawati wa jami'u man fil ardi yasjudu lillah da yake wa shamsu wal qamar wan nujum wan afkun ne khas akan man fi samawati tunda yace man fi samawati kaga taurari da rana da wata ai sun shiga man fi samawati Allah tabaraka wa ta'ala da hikima irin tasa sai ya halicci dan adam sai ya koya masa ya zai mai sujjada shi dan dan adam sai ya gane yadda zai mai sujjada kuma ya ce duk sauran halittu suna mai sujjada sai kuma ya koyi ilimin yadda suke mai sujjada da shi kansa sai shi kadai ya baro kansa ne tabaraka kyauta. ta'ala wal jibali wal shajaru wal dawab shi ma na asl ne khas akan manifil ardi saboda ai aljibalu في الأرض الشجر في الأرض الدواب هو في الأرض وأنا أصل خاص به وكثير من الناس wannan kuma bayani ne dangane da mutanen da Allah ya ba su shari'a har suka samu damar yi wa Allah sujjada suke sallah suke rukunsa ai wa yasjudu lahu kadhalika kathirun minan an-nas bayan an jero mana abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai aka yi tafsiri rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi sai aka ce kuma da yawa ma daga cikin mutane ma suna yi wa Allah sujjada wannan waɗanda suka samu shiriya kenan الذين min عقولهم ash شوائب wal kufr Allah ya kubutar da hankularsu daga shirka da kafirci kuma rayukansu suka samu tsarkaka daga dukkan dauda da wahami sai kuma yace wa kafirun haqqa alaihi al'azab wannan kuma bayani ne na halin wasu daga cikin mutane waɗanda suka yi taurin kai alladina has alladina istahabbu al'ama wanda suka so wato makanta daga shirya, suka fifita duniya a kan shirya. kenan da yawa ma daga cikin mutane haka alaihim azab azaba ta tabbatar gare su limada da sababi israrihim alal kufr saboda dogewarsu akan kafirci wa isarihimul ghai ala rushd da kuma fifita wato bata akan shari'a sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe ayar da cewa wa man lillahu wa man dana sharfiya ne jawabinta shi ne fama da gomin mukurin mukurin ne ismu fa'il ne na akrama aiwa man yuhinhu Allah wa yukhzihi duk wanda Allah ya wulakanta shi ya tozarta shi fama da gomin mukurin yukrimuhu to ba shi da wani fa mai karamci da zai karamta shi ko munqidun yunqiduhu mimma huwa fihi min shaqa ba wani mai kubutarwa da zai kubutar da shi daga abin da ke ciki yake ciki na shakiyanci da tabewa da zamantowa dan wuta lalle Allah shi yake aikata abin da ya ga dama ba wanda zai tambaye shi biduni hasibin yuhasibu babu mai zabi da zai masa lissafi ko mu'aqqib yu'aqqibu ala hukmi ko wani mai bin diddigi da zai bi diddigin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah shi ke hukunci kuma ba wanda ya sai hukuncin sa shine mai gaggawar hisabi idan kun lura da ƙarshen wannan aya ta mana bayani akan wani abu ne muhimmanci da ya kamata mu gane duk ɗan adam da ka gan shi a wulakance Allah ya wulakanta shi ya tozarta shi to da duniya gaba ɗaya za su haɗu su mai da shi mutum wallahi ba su tafi shi ba akwai waɗanda za a su wulakantattu ne tozartattu ne Allah ya tozarta su ya wulakanta su amma ba su gane Allah ya tozarta su ya wulakanta su ba bari suna ɗaukan wannan tozarta da wulakanta ɗin a matsayin ɗaukaka ne zai iya yi wa babba ne zai iya yi wa ana jin tsoronsa amma Allah ya tozarta su, ya wulakanta shi duk abinsa aikin ashe ne duk aikinsa aikin musiba ne bala'i yake da tarar shi la khaira bi. ba yi da alheri ba albarka a cikin sha'aninsa Allah ya ba shi albarkar gaba ki daya to wallahi ba wanda zai girma wannan mutane inda duniya duka za ta haɗu da ce shi ne wallahi tallahi da zai zama shi ne din ba kuma ko da duniyar ta faɗa ta ce shi ne din ko da ku an buɗe masa hanyoyin da zai samu ƙarfi ko samu shigura ko samu ɗaukaka ko samu sarauta ko samu mulki ko samu matsayi wallahi wannan baya mayar da shi ya zama ya fi kowa daraja kowa ya fi kowa kima kuma yi lillah fa malamu min mukri to ka ne san ci Allah ya wulakanta ka idan ka yadda ka fada cikin wulakantuwar ubangiji Allah ya wulakanta ka to wallahi duk duniya ba wanda ya ya ɗaukaka ka to sai kuma Allah ta baraka ta'ala ya bayani a cikin wannan sura dangane da mukarana da zai yi makomar mu'mine da makomar kafirai wadancan sun kubuta can sun halaka da suka yi jayayya da musu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza damar na gaya muku a cikin abinda sura za ta kawo mana tana buga mana misalai dangane da bangarori na mutane daban-daban kuma da ƙarshe sura ta yi bayanin makomar kowane ɗaya daga cikinsu nan هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ماله يصب من فوق رؤوسهم نعم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد shi allah madaukin sarki ya yi bayani akan ɓangarorin mutane guda biyu ya ce ha zani fi rabbihim kamar wasu ɓangarori ne guda biyu suka yi jayayya akan ubangijinsu akan addinin allah imamul al yake cewa jadalu fi dinihi wa amrihi wannan alkhasmu din ismin ne shabihun bil masdari yace ihtasamu bi lafzil jam'i kamar yadda yace wa hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru al mihrab an yi sabani dangane da suwaye waɗannan masu jayayyan ah, guda biyu imam ibn kasir a cikin tafsirinsa shi ma ya bayani ya ce ya zo cikin sayar bukari daga abu zar al-ghifari yana rantsuwa akan wannan aya din abu zar al-ghifari ya rantse da allah ya ce ya rantse da ubangiji da ya halicce shi wannan aya haza ne khasmani tasamu fi rabbihim nan? sun ta sauka ne akan abin da ya faru ranar yakin badar waɗanda suka yi mubaraza suka fito fafatawa ɓangaren musulmi da ɓangaren kafurai a yakin badar hamza da aliyu da ubaida ibn al-harith a ɓangaren musulmi da utuba da shaiba 'ya'yan gidan rabi'a utba ibn shaiba da rabi'a ibn shaiba da alwalidu ibn utba wannan su ne a ɓangaren kafirai to wannan aya abu zarar fare ce wallahi akan waɗannan ɓangarori ta sauka hazani khasmani khasamu ga sunan su biyu bangarori guda biyu sun yi jayayya khasmani masu musu khasmani masu jidali masu jayayya ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya akan wato ubangijinsu za mu yi bayanin me ya faru kalmar husuma wato kamar mutum ya ya faɗo ta magana haka don tabbatar da wata manufa sa ko ta gaskiyarsa ko kuma ma watakila ƙaryarsa wani yana da yawan husuma a yi wani yana da yawan musu da jayayya Ali bin Abi Talib yana cewa ana awwalu man yajdu bayna yaday ar-rahman lil khusumati yawm al-qiyamah ni ne mutum na farko da zan kafa gwiwa ta ranar tashin al-qiyama in zauna a gaban Allah don musulma ranar tashi alkiyama in faɗi gaskiya ta in ce wane da wane akan ƙarya suke ya Allah su waɗannan ayoyi sun sauka ne akan ko wannan aya ta sauka ne akan a waɗannan mutane da na gaya muku da aka zo bajar ne za a fafata waɗannan suka fito suka yi bayani waɗannan masu suka fito suka yi bayani kafin a fara gwamzawa, a fara make-make da buge-buge su alimin abinali hamza da ubaida da su shaiba ibn rabi'a da usma ibn rabi'a da alwali ibn wato usma um, akwai wata riwaya da ta zo ta kala muhammad ibn ishaq kamar da imam zazawi ya kawo ya ce ranar badar ne da utba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da ɗansa walidu ibn utba suka fito a ranar yakin badar an zo kafin a fara yaki suka yi kira suka ce in ku musulmi kun isa ku fitar mana jarumai a cikin ku su zo a fara bugawa dama an zo fara yaƙi ai ba haduwa ake gaba ɗaya a fara gwamzawa ba ɗaya ne zai fito ɗaya a can ɗaya a can ko biyu a can biyu a can a fara bugawa daga nan sai ta suka fito sai wasu matasa cikin mutanen madina matasa cikin yaran madina yara sahabbai kun ji aikin matasa ko wannan manyan kamurai suka fito suka ce in kun isa ku fitar da mazaje a cikin kowa ya ja daga ga bangaren musulmi ga bangaren kafirai in kun isa waɗannan kamarai suke faɗa in kun isa ku musulmi ku fidda mazaje a cikin ku a zo a fara zakaran gwajin dabi wallahi malam wasu matasa cikin madina sai suka fito kullum to shi yasa ake son matashi ya zama tsayayye mara tsoro da da kake mai ƙarfi mai lafiya mai ji da zuciyarsa ba gudu ba ja da baya rai kwaya ne akwai auz da mu'awuz ake cewa ibn al-ha'ib na al-haris ya'yan wani mutum da ake ce da shi al-haris a madina mamar sunanta afra da abdullahi bin rawaha suna fitowa wannan kafiran suka ce mana dom kai suwaye waɗannan suka ce rasdun min al-ansar wasu mazaje ne mutane ne cikin madina sai shi suka ce tawa mun ji wani a cikin kafiran sai ya sake kira ya ce ya muhammad أخرج إلينا أكفاءنا من قومي ko min ƙaumina a ne da waɗannan yara ƙanana fitar mana da sa'o'inmu cikin mutanenmu sa'o'inmu da za ka turo mana waɗannan fitar mana da sa'o'inmu wani kafirin suke wannan magana ta ɓata annabi rai bai ji daɗi ba ai kaga akwai reni a ciki kun ce a fito ya aka fito muku da yara wasu suka ce wai yaran ba sa'anninsu ba ne kenan ko da sun buge yaran za a ce ai yara ne suka ce a fito musu da sa'anninsu annabi bai yi wani tsayi ba ya ce kom ya ubaida ibn al-hari kom ya hamza ibn Abdul al-muttalib kom ya ali ibn abi talib wallahi haka kawai annabi ya kira sunan waɗannan mutane guda ya nuna su ce ku fita ai sai suka tashi ba magana ka ce a'a ba da ni za fara ba ba ne to wannan shi ne imanin sahabbai sun tafi duk abin da annabi ya ce ai haka za a yi wallahi ko shawarar su ne ba ce tashiwa ne tashiwa ne tashiwa ne kuma abun mamaki annabi ya fito da har da babban sa ce hamza yake fita suna tashi ga ɗan uwansa aliyu dan gidan babbansa ka duba fa sai fi da danginsa na jininsa dan kar ma a ce ko ya nuna wani bambanci suna miƙewa sai kafarar nan suka sake cewa man antum ko kuma suwaye waɗannan irin tambaya na reni suka ce mu ne wane da wane da wane da wane su ce to ya ku ne sa'annin ku zo a guda ku fito kowa da makamunsa ya shirya mutuwa da shi ya fara fitowa don shi ne tsoho a cikin suka ka amma wake mamaki don shi ne sai ce ku bari in fara fita mai ce ko yaran ku fita ba tsohon ciki da da ƙwabaida aka ce wa kana a sannan kawai ya ce kai ma utu ba fito kai ne na, fito ubaida ya fafata da ba hamza ya ce shaiba fito kai kuma da kai za mu rafka aliyu kuma ya ce ina walid bin utba yaron ciki to ga yaro dan uwanka zo mu buga yaro da yaro ku gane lissafin babba da babba yaro da yaro matsakaici da matsakaici haka Allah ya raba hamza dai dukan farko yayi wa shaiba yana zabga masa takwabi ya zubar da banza Ali bin Abi Talib yana tinkaran walidu ya kurmushe shi ma ya kawar da banza to da ubaida da utuba ne aka samu aka yi jiro aka samu sauyin duka wannan ya daka wannan ya daka ba a mutu ba ya daka ya daka sai da aka yi duka bibbi kowa sai da ya sa da nan wanzu tsara biyu da ubaida da wasu ba tsofaffin kenan dattawan amma kaga wanda su da yara ne dukan farko ya rafe shi ya zubar da shi haka ake son saurayi matashi in kada ki mutum ba zai tashi ba wai suna tsayawa wai wai wai suna tsare wai ana tsare tushen unguwar ku wai wai wasu tsageru suna tsarewa suna karɓar wai mutane ba ka shirya ka fita ba Allah kuwa ce duk wanda yake son uwarsa ta take haibar sabo ta tsare zan fito zan kuma wuce da waya ta kuma a hannu na ake son namiji mai motsa jiki mai dakakken damtse wani yaro yake gaya mun kwanan da yake cewa daman ka karfa ne in ka gan shi in ya cire rigar sai da kasan wato wani abu ne aka mummurta a nan gudu saboda yana motsawa haka ake son da miji amma wani mutum jikin ka gamin mace ba labas labas labas kamar wani bayan mage namiji ne za ga ya kone gaba daya ba kitse nama abin nan ya ce wala wani ne malam ya zo ya samu kanwata yana aurenta ya wata shirgin duka ya ba ta kashi kuma ya sake ta ya rako ta gidanmu ya tarar da uwarmu ya yi ta zaginta ya ce wala malam ban san ba lokacin da ina tsaye ni dai kawai sai dai na ga haƙwarin sun zube kawai da jini a ƙasa kawai ya ce wallahi ko a jikina ban ji alamar na da ke shi ba kawai ina juyawa sai na gan shi a zuba haƙwari sun zuba da ya dake shi haka gula'i masa kawai sai ya ha wani samun baki kawai sabon baki kawai sai ya fashi ya bashi yana tsinci haƙwaransa kaji daya ashe wani ofisa ne ofisa ne ya fito ya ce na hau da na ganin zubar da shi kawai na ga yana ta kansa nima sai abin nan na ɗan kewaya ya ce ina fitowa sai ga yaron nan. ya rike mun hannun babur wai zai kada ni ya ce da babur ɗin na rike hannuna ɗaya da babur ɗina mai totar ɗin na sa ɗaya hannu na gabje shi sai ga gashi a ƙasa yana birgima kawai ya ce wallahi malam yadda ka san ban ka san wato kara na taɓa haka da shi to haka kake malam idan jikinka ya zauna ka ji ko wala ka ta ko aka baka ka miƙe hannunka ka kacce shi wala sai ga ya bari bulo ma inci tara ko wanda suke fasa da kafa wallahi bulo za a je musu ce aje shi kan in ya zungure shi sai ka ba ya fashi tireni ne wallahi tallahi ta ko ko wallahi in ya shirya ta ga hannun nan ta ga wannan gurin karfi ne da shi ba albarka ne a nan gurin in ya shirya ya shirya ya samu ka duba falanki ba ko zarto sai an yi idan aka sa masa shi a tsakiya yana shirya yana zabgasa zai ga bangaren ya bangare to haka ake so saurayi matashi musulmi ya zama lafiyayye wani ya ce wai ina tafiya a hanya a mota sai wani irin masu adiri sauran da mara ladabi da hankali ya goga mun mota kuma ya juyo ya dora mun ashar to daman kaya ne guda babba ake ce masa saboda girmansa kujerar motar mata masa kaɗan sai da ya buɗa ta tukunna ya ce ka buga mun mota kuma ka dora mun ashar a yana zuwa cikin sai ya fakin a tsakiyar hanya tukun ya ginda ya motar ta zama gaba daya kawai sai ya fito ya ce kaiwa ka zaga don ubanka <laughs> wallahi wala yaron nan sai ya ce wallahi babba ba da kai nake ba ka duba suna fa ya sa masa wai babba ba wai sunansa babban ba ba ya ga bala'i ya ce wallahi malam wannan in na ke shi sai ya mutu Allah ya ce wallahi in na shirya na dake wannan Allah sai dai a ɗebe shi ya ja dawa malam uku yanzu kun kare da indomi kawai kuke karewa kun kashe ku sun kashe muku harka yawwa Allah gyara mana halin wannan abin fa a badar ne ya faru ali bin abi talib nan da kake ji ana fada hamza din nan ibn abdul muttalib da kake ji ana fada su ne duka daya haka riwaya ta zo ka ce wai sai ne tsara biyu ba kai mun da ba sun shirya ba da ba dan suna motsawa ba da ba da ake da suke ba za su yi wannan ai duk wanda kaga yana seti to ya saba yana motsawa zo ka zauna a gida malam kana kwance baka harka duk kitse ya gama kashe ka akwai ranar ƙin lillanci wallahi ko rai wani ya ɓata ma wata ran ya maka ba daidai ba ka zamga masa ran kwashi ɗaya ka bar shi da zazzabin sati uku ai ka ga da zai sake tunkara gaba ba ba cewa ne fuka ran kwashi wani ba labari nake ba to haka aka fafata annabi yana kallo sallallahu alaihi wa alihi ai da hamza da aliyu kawai sai suka yi maza da sun gama da nasu sun ba su a cikin jini a zube sai suka dawo kan dan uwansu su taimaka masa suka tankari otuba suka yi ta zabga masa takwami ubaida kuma aka ɗauke shi aka kai shi tunda ne ya gaji, ya aka miƙa shi gudun sahabbai an sare subhanallah kafiri bai ba shi wannan ubaida lokacin da aka dauke shi sun buɗe kafarsa wallahi malam an sare kafarsa abokin bugawarsa ya sare kafarsa kuma an fasa masa kai kwakwalwarsa tana ta tsiyaya a wannan lokacin ana kai ubai da wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan yanayin kafin ya mutu ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alastu shahidan ya rasulullah yanzu ban yi shahada ba ya manzon Allah manzon Allah ce bala kai shahada kai shahada akbar wannan shine hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim an gane ikhtasamu fi rabbihim to ga masu jahiliya ikhtasamu fi rabbihim a wata fassarar Abdullahi bin Abbas yake cewa waɗannan ayoyi wannan aya hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim um ta sauka ne akan musulmai da ahalul kitabi su ahalul kitabi suka ce mu ne muka fi kowa cancantar ubangiji mu ne muka fi kowa kusa da Allah kuma mu littafin mu ya riga na ku zuwa ku musulmi qur'ani da yazo a ƙarshe ahalul kitabi suka ce annabin mu ya riga annabin ku zuwa muhammadu ku muhammadu da yazo a ƙarshe mu'minai kuma su ma suka ce nanu a haqqu billah mu muka fi cancanta da matsayi a wajen Allah amanna bi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yi imani da annabi muhammadu kuma mun yi imani da annabin ku da abin da aka saukar na littattafai akan annabawan da suka gabata mun san annabawan ku mun yarda da su kuku kun san namu kun kafirce da su ba ku yi imani da su ba to wannan shine husumar da aka yi in ji abdullahi bin abbas Allah ya ce hada ne ni khasamu fi rabbihim Allah ya ce sun yi jayayya akan ubangijinsu kamar yadda a can aka ce wa in ta'ifatani min na tattalu fa aslihu bainahuma kaga an ce fa'ifa. kamar bangare guda biyu amma nan a cikin mu'minai wancan kuma bangare ɗaya mu'minai bangare ɗaya kafirai ne فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم lalle waɗanda suka zamanto kafirai an yi musu riguna irin na wuta shine qutti'at lahum thiyabun min nar sun yayyanka musu riguna na wuta rigar ma ta wuta ce يعني جزؤوهم أنهم قطع جعلوهم قطع وجعلوا لهم قطع من النار ثيابا وألبسوهم إياها دون كافر إذا مثل قروتا إمام الألوسي يتي قطعت لهم ثياب من نار أن تاندر وكافرين ريجا قوس جرى ta wuta kamar ana so a yi mana bayani ne akan tanadi da ubangiji ya yi musu ta hanyar yayyanka musu riguna na wuta ba su da riga ta hakika sai rigar wuta an ce siya ba a ce sau ba don a nuna maka suna cikin wuta sama da ƙasa in ka ce sutura ta da rigarka da wannan ka, to duk kafuri rigar wuta ce da shi wa yanzu lilla a kula ko wannan rigar taka ba ta wuta ba idan wuta ta kama ta to wahala da za ka sha ta isa saboda kafin ka cire sharrin riga an ta kama da wuta sai ta kici ruwa a jikinka kai kai ka yage ta tafiya buwa ka nemi ina ma wuyan yake ka rasa ta kone kanta ta kone ka to shine hikimar yi musu riguna subhanallah na wuta abinda ake nufi ba wai ɗinka rigar ba ana nufin wato gaba ɗaya wuta ce ta musu riga da wando subhanallah bayan wannan yusabbu min fawqi ru'usihim al-amin ana ya musu wato ruwan zafi ta saman shi shine kalmar yusabbu gari riguna na wuta ga suturar wuta ga barin ruwan zafi a sama ka kula fa kai ko wanka ka zo yi tsautsayi yasa ka bude shaya bangaren ruwan zafi kai za ka ji kana tsalle wayyo ɗan bala'i wannan kai fa ka kunna wutar da kanka ballantana wanda aka bunka maka ita wannan ziyadatun ne fi azabihim ƙari ne aka yi musu wajen yin azaba jikinsa duk wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim kuma ana ta kwaranya musu shine yusabbu ana ta kwaranya musu ruwan zafi malam wani lokacin ruwan zafi fa ya futar zafi Farai kuwa idan yanzu idan hannunka ya shiga cikin wuta za ka iya zira hannunka cikin wuta tana falfal ka zare amma wallahi kana da zarar ka zira hannunka a cikin ruwan zafi to ba zai fito ba dole sai ya sai ya kone azaba da ruwan zafi bai yi ba wani yana ba da labarin wani da ya iya keta wani ne ya kura masa ɗan luwaɗi ne yana ta neman shi neman sa yake neman sa yake yana kauce masa neman sa yake yana kauce masa yana nuna masa Allah amma ya ki shi dai so yake sai ya yi luwaɗi da shi ya ce to ka zo wata rana ka zo mu haɗu a wuri kaza ya gama shiryawa zai je luwaɗi da shi na za mu haɗu ce wuri kaza a daidai lokaci lokaci kaza ashe bawan Allah na ya da ruwan zafinsa <laughs> ruwan zafinsa tafasashe a tukunya shi kuma wancan da yake fitinanne ne maye ne mai hali irin na 'yan wuta ya biyo shi har inda yake zai luwaɗi da shi yana kwantawa yana jiran yanzu ya ce da nan zuwa ai da ya taho ya taho da tukunyarsa da ruwan zafi sai kwanan ya masa kwanu ah. ai da ya tsalle wani irin ihu yadda ta san mala'ikan mutuwa da ya zo masa ihu yake da gudu ya fita ba riga ba wando ya kone shi kurmus da wannan ruwan zafin ya bashi da jinya ta iya gabansa haka da abin da shi gobe mata je ka ce za ka yi luwadi da wani to inda wuta ya kyasta masa ba zai iya ba lalle ne ci ba amma inda ruwan zafi ya riga ya taba jikinka to mugun abu ne ba shi da daɗi yanzu yanzu sai ya dafa ka to cikin azabar da Allah madaukakin sarki yake wa bayansa Allah sai mada afuwar Allah Allah ka kiyaye mu da azabar ka ya Allah Allah Allah ka kiyaye Allah kai mana gamdagatan ya Allah ka tsare mu azaba da Allah yake wa bayansa akwai azaba da ruwan zafi tafasasshen ruwa na wutar jahannama shi sa Allah da kansa yi bayani illan ruwan zafin yusharu bihi ma fi butunihim wal junud yusharu bihi ma fi butunihim ma fi butunihim abinda ke cikin cikinsu yana narkewa saboda wannan ruwan zafin da ake kwaranya musu idan an zubo musu daga sama fa bilalajimu saboda bala'in zafin ruwan sai ya narkar da abin da ke cikin cikin suwal da fatin jikinsu ma gaba daya kai a iya tunaninka za ka ce a'a ai kawai za a ce zai narkar da fata ne tunda ta bayan fata ya ko to shi wannan ruwan saru bihi ma fi butunihim wal julud ka duba ya ce sai ya narka abin da ke cikin ciki kuma ya zo ya narka fata ruwan zafi kalmar yusaru yana nufin al'izaba narkarwa abu ya narke ya melkin gabaki daya na lillahi wa Ina ilaihi raji'un cikin tasirinsa kenan to sai mutum ya tashi azaban nan babu inda baya jinta takadirin zancen yusharu bihi ma fi butunihim min asha'in wa shuhum wa taharraqa bihi al-julud duk abin da ke ciki kayan ciki ne da hanji da wane ne duk zai narke gabaki daya kuma fata kan konewa ma take gabaki daya saboda wannan bala'i bayan wannan ba a magama ba ba walahum maqami'u min hadid al-maqami jam'i ne na maqma'atu ko mikma'atu da kasrul mimi da kuma sukunil qaf da fathul mim kuma asaniya abun duka na ƙarfe guduma ta ƙarfe shine maqami min hadid mala'iku suna da guduma ta ainihin ƙarfi wanda a da ke ka da gudumar itace da zan dama-dama amma gudumar ƙarfe ai fasa jiki take to suna da wannan kafarai ana ta musu ta dukansu da ƙarfi madaribun min hadidin yudrabu biha al mala'ika ne mala'iku ne suke dukan kai kuma suke da ka, kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa ba sa da ko ina kai suke duka rigar wuta wajen wuta ruwan zafi na wuta mai narka hanji da kayan ciki mai ƙone fata ga guduma ta ƙarfe ana dukan kawukansu walahum maqami'u min hadid zato kuke ko azaba ta kare ba kare ba kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha duk lokacin da suka yi nufin su fito daga cikin wannan wuta saboda gham saboda damuwa saboda bashin rai wannan bayanin ne lima yuqabiluna ko lima yuqabiluna bihi na biki, inda ma yuriduna wato al-khuruj abinda za a fuskance su in sun so niyyar fita zai ruga da gudu kamar zai fita saboda damuwar wuta bakin cikin wuta zafin wuta shine min ghammin u'idu fiha ai u'idu fiha marratan ukhra Allah zai ce kuma da su ana musu azaba ana dukansu wannan fa kafirai za su ruga da gudu don su fita daga bakin cikin nan Allah zai ce a mayar da su wa'idun biha kamar yadda can Allah ce yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum azabun muqim suna nufin in sun sha azaba sun gamu da bala'i na wuta in sun yi nufin su fita Allah sai hana su fita wa ma'un bi khariji na mina ba na mu taba fita daga cikinta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ya Allah ka azurta mu da shiri dan kubuta daga wannan rana mai tattare da wannan abu mai ban su waye suke dawo da su khazanatu jahannama masu gadin jahannama masu kula da jahannama dan jahannama akwai masu kulawa da ita akwai mala'iku su wutar ba ta kona su ko wani zai fito sai su mai shi rufe ta ake kirf da kofofinta su ce da su wazuku azabal harik ku je ku ɗanɗani azaba mai ƙonawa wannan shi ne hali na wani ɓangare daga cikin kafirai da Allah madaukin sarki ya ba mu labari jama'a in wani abu yana sa ka kai walwala ka ji daɗi ka manta da kiyama Allah kana cikin haɗari kar ka bari wani abu na jin daɗi na duniya da walwalarta ya sa ka yi bacci ka manta da wannan rana da aka yi tanadi kala biyu tanadin kwarai ga masu aikin kwarai tanadin azaba ga waɗanda suka saba wa Allah don abin da za ka yi ka tuna da Allah a shi dai kuna gani yadda duniya take tafiya kai ka ce wannan ba ayoyin ƙur'ani ne muke tare da su muke sallah da su ba idan ka ga mutum ya tunkari wata barna yana aikata wannan barnan wallahi baya tunanin akwai wata rana da zai mutu a tashe shi a kabari a tambaye shi baya tanadi baya ce kuma zai iya maka duk wata barna duk wani ta'adi ba abin da ya dame shi na sha fada a karatu ina maimaitawa ni ban sani ba wallahi wani abin da mutane suke aikatawa wallahi kai kaci ba su yarda da akwai tashin kiyama ba Allah da ke gaba cuta yaudara zalunci ha'inci duk wanda ka je wurinsa sai ya cuce ka sai kaɗan daga cikin mutane duk abin da za ka ɗauka ka kai ka ce a yi maka kaza ka biya fa kuɗi mutum ne fa yana zaune fa ka kai masa ku yi ciniki ka biya shi ya maka sai ya cuce ka wai burin yau dan adam dan uwanka ya zai ya zalunce ka ka ba shi yaji da dinka maka ya yanka ya rage in wani ya zo ma ya yanka ya rage in ya hada na mutane uku hudu sai wa kananan yaransa riguna amin babban tela an tabo ku kenan yau ko wallahi nake gaya muku bakanike ka kai masa gyaran mota ya shishe ka eh insha Allah ta'ala kana tsaye za a kwance wani abu a canja maka a ce abu ka zanka ya mutu kuma wallahi na ka mai kyau ne ka ba da kuɗi a siyo maka fujirin mara kyau a matsayin original a sa maka matacce kuma a cire naka mai kyau ɗin a ɗauka wani ya zo a siyar masa da shi da haka zai haɗa kayan laifansa ya aika ya ce lokacin auren sayar haka ne kuma gaban idan mutum mulki yake yi na gwamnati ya samu kudin mutane ya biyo ta hannunsa shi kan hamurna ake masa zai a taru a kofar gidansa ana gaishe shi amma fa yana rayuwa ne da kudin talakawa da gumin talakawa sata sata ko gafiyoyi sun sallama mana wajen sata da zido zalunci zalunci cuta yanzu kwanan nan wani dan uwa bawan Allah da cijo ne mutum Allah ya kusan shekara tamanin wani ya make shi da abin hawa ya buge shi kansa ya bugi irin ginin nan na tsakiyar kwanta ya fashe fuskar ta ta tsatsage ta abin nan yana cikin jini sai ga wani ofisa ya zo kai kai kai kaza kaza kaza ofisa dole a bashi guri tun da yana da yana ya ce wallahi malam ina kallon sa mutumin na yana yana yana yana tsame ni yana shafa ni yana caje ni alaji ya jikin dai baka ji ciwo ba ko sanar ɗinka nan ba karaya ko yana yana matsa shi ba karaya sun yasa ashe caje shi yake yi nan dai ba komai ko ya ce waya yake nema eh ce wallahi malam da gani sai wata naira hamsin a ɗaya aljihuna akwai wani magani na da nake sha maganin kumburi ya ce wallahi malam ofisa na haka ya zari naira hamsin nuna ya saboda ya ce matsiyaci ko maganin ma bai bar ba ko me zai bishe ba? ya ce yana gama yashe ni suka watsa ni a kori-kura ni dai sai na dina emergency asibitin kaza hamsin nan na sati wannan jami'i ne haka abin yake faruwa a gabana wata ran muna da daga abuja da daddare tsakanin zariya da kaduna wasu suke wani haɗari tirela muna kallo ta tsallako ko bacci yake tsallako ya zo danne wasu yan gwal muna kallon su suna mutuwa mota ta danne muna kokarin mu cire na za mu fasga da kofa ya haƙi ka kyar muka babballo su muka ciro su duk wanda ka ciro shi tana ajiyewa sai ya mutu kafin ka dawo ana kokarin cire su wallahi wasu kuma suka yi fakin su kuma zuwa suke suna caje su wannan ni a gaba na aka yi ka ɗebe yan kudaden su aka ɗebe wayoyin su ana jimawa kawai da aka nemi mutane a karatu haka ake yanzu kana yin hadari wani misali ɗaya ne da na ba ku don ku ya ɓaci ku ji ba daɗi wallahi kana yin accident ka gan kana yin accident da an zo masu taimakonka abinda za su fara yi caje ka za su kai ka ce wai ni ko ina duk kowa barawo ne ni to wai barayin yawon suke ne ni ko ina suna nan amma abinda zai baka mamaki kenan sai kai mamaki yaya aka yi aka yi maka wannan abu to abin da yake faruwa kenan ba wani wanda zai je wai da kuɗi wai ya hadari ya yi accident wai a kai shi asibiti emergency wai da kudin sa a jikin sa da zai yi ba sai dai yan uwansa ne suka zo suka caji suka dibe mai kudin sa daman wayar ka kan daman ka hakura da ita kudin aljihun ka hakura za dai su taimake ka su kai ka asibitin ka ci sa'a amma wallahi kudin jikinka wallahi ba za su bar maka ba haka mutane kuma al'umma annabi ne wani ya karbi wannan kudi kuma ya je ya cefa ne ya kai wa iyalinsa su yi masa tuwo da miya ya ci ya koshi abubuwa su lalace in ka ajiye takalmi a masallaci a sace hular kan ka ajiye ta ka je ka jaddada alwala an kai wasan ka dawo baka tarar da ita ba wani yana sallah shi a sallah yake sata in kun yi ruku'i ya samu matsatsan sabu yake shiga eh yana ruku'i ana subhanallah subhanallah yana hasbunallah wa ni'mal wakeel wallahi wala yana tsaye ko da wani zo masallacin mu yana ta fada ya ce malam wannan wata irin rayuwa ne ce me faru ce wala dubu ashirin da biyar suka zare mu yanzu a rukuyi wannan ya ce ashirin da biyar ya ce faɗa ya ƙi tashi daga gurin ni kuma na gama ɗan zikiri na nan ƙara gaba ya ƙi tafiya yana ta fada an sace mai dubu ashirin da biyar ya ce wallahi rukuyi suka zare masa a masallaci sai na zamu ji Allah ya gyara halin Allah ya sa mu shiga da imani nan aya za mu tsaya sai sati mai zuwa sai mu dora وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها قولي يوم بابو أمس تنبيه إن شاء الله لا يغزري والسلام